أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوزا متاشي درسي نسب عند ترى أتكين كراتمنا الموطأ إمام مالك يو أشرند تقوس قوة جماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda ta yi dace da goma ga watan shida na shekara ta 2010 ta miladiya muna cikin babin jami'us sala za mu tashi hadisi na za mu tashi hadisi na uku kenan ko a cikin na uku ko na hudu eh, hadisi na yau sha ɗaya ga wata ga watan shida to sha ɗaya ga watan shida na'am za mu tashi darasi na za mu tashi hadisi na uku kenan a wannan babi na'am bismillah عن مالك عن هشام بن عروه عن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ أبا بكر قد يصلي الناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك بل يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسلم الناس قال مروا أبا بكر فليسلم الناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك فلم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليسلم الناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي الناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت أصيب منك خيرا نعم وحدثني عن مالك Uh, imam malik ya rawaito wannan hadisi an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa shine urwa bin zubair al'adawi ɗaya daga cikin fuqaha usab'a kuma ɗan Aisha wato ɗan Asma'u binta Abi Bakr siddiq tabi'i ɗan sahabi kuma ɗan sahabiya an Aisha daga Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي مروا أبا بكر فليصلي للناس ya yi ma mutane sallah faƙalat aisha sai aisha ta ce inna ababakirin ya rasulallahi idan kama fi makamik ya rasulallah shi abubakar idan ya tsaya a matsayinka na limanci lam yusmi in nasa min albuka ba zai iya jiyar da mutane karatu ba da kabbarar sallah min albuka'i saboda kuka famur umar fal yusalli linnas ka umarci umar ya yi ma mutane sallah قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي مروا أبا بكر فليصلي للناس كأمرت أبو بكر يما متاني صلى قالت عائشة سي عائشة تتي فقلت لحفصة سي نتي ما حفصة واتو حفصة إر سيدنا عمر كينان كيش يتا قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء قيامة ستشيوا شي أبو بكر إذن يتأيى أمتأين كان ليمانشي ba zai ji yadda mutane sallah ba saboda kuka famur umal famur umar ka umarci saidina umar fal yusalli lin nas yayi ma mutane sallah fa fa'alat hafsa sai hafsa ta yi haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna kunna la antunna sawahibu yusuf yace ce kuɗin nan waɗannan mata lallai ku ne ma'abuta matan nan ma'abuta annabi yusuf wato tamkar su kuke muru ababakrin salli linnas ku umarci abubakar ya mutane sallah fa hafsa li aisha sai hafsa ce ma aisha ma kuntu ma li minki ban kasance zan samu wani alkhairi ta fuskarki ba wannan hadithi bayani ya zo ya kunshi bayani ne na halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa lokacin da yake jinyarsa ta ƙarshe shine ake ci hadisi wato da ake cewa maradu mautin nabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar ajali ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa wato idan da mutum zai tattara waɗannan hadisai na rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fitar da ilimi mai yawa akwai akwai wanda muke karatu tare da shi shi ma lokacin da muke yin PhD shi ma yana yi a hadith ya tattara abin da yayi PhD dinsa akai shine ahadithu maradu mautin ahadithu maradu mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi hadisan da suka zo akan ciwon ajali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wafatinsa akan haka ya tattara ya littafi babba wanda a shine ya samu digiri na uku na PhD saboda haka wato hadisan nan suna da dama kuma akwai hukunce hukunce masu yawan gaske da za a iya ɗauka daga cikinsu don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba hatta lahazarsa ta ƙarshe yana sanar da al'umma yana isar da saƙon Allah tabaraka wata'ala ga al'umma kuma ana kwasan ilimi a cikin dukkan motsinsa da dukkan kawaicinsa har ya zamanto sa'arsa ta ƙarshe a bayan ƙasa wannan hadith aisha radiyallahu anha ta ruwaito shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru ababakrin falyusalli linnas ku umarci abubakar ya mutane sallah wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin niyyar zai tashi je ya sallah ya kasa saboda nauyin jiki saboda rashin lafiya ya to ba zai iya ba bilal ya zo ya ce ya ce as-salatu as-sala ya rasulullah a fito sallah ya kokari ya tashi ya kasa sai ya ce <clears throat> a wata riwayar da ya miƙe ma su ma yi sau uku yana yin haka aka zuba masa ruwa ya farfado ya ce mutane sun yi sallah a ce masa mutane ba su yi sallah ba to har da aka zo a na ukun shi ne sai ya ce a ce ma abubakar ya yi ma mutane sallah to aisha umul mu'minin ne sai ta ce in shi na abubakar in ya tsaya a makaminsa ai makamika na limanci kenan in kama makamika in ya tsaya a makaminka na limanci ba zai iya wa mutane sallah ba ba zai iya wato mutane ba za su ji karatunsa ba da kabbararsa Saminal buka saboda kuka a wata riwayar inna ababakirin rajulun asif abubakar mutum ne wanda yake wato mai yawan kuka a cikin sallah mai taushin zuciya yana da yawan kuka saboda yawan kukansa ba za a ji karatunsa ba na sallah to na farko dai a cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muru ababakrin falyusalli nas ku umarci abubakar ya ma mutane sallah wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace sayyidina abubakar ya sallah shine yayi umarnin sayyidina abubakar ya sallah ba shine kawai yazo ya sanya kansa ba sabanin yanda yan shi'a suke faɗa suke ganin kan cewa wata mu'amara ce sayyidina Umar suka yi da sayyidina Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa da yansu suka hada baki aka zo aka yi abin aka hana ahalul bait aka sa sayyidina abubakar ya mutane sallah to watakila wani zai ce to ai duk dai abin abubakar da umar da aisha da hafsa duk ake ambato saboda haka watakila duk zai su suka yi din to wannan wannan hadisin ba su ne kadai suka ba aisha ce kadai ta rawaito ba ba aisha ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina abubakar ya sallah ba ba ita kadai ta rubuto ba abu musa al-ash'ari ya rawaito abu musa al-ash'ari ba ma dan madina bane ba dan maka bane ba ba quraishi bane aslan saboda ka ba ruwan sa rigima quraishi shi ba yamani ne yazo ya musulunta ya ruwaito wannan hadisi haka zalika Anas ibn Malik shi ma Anas ibn Malik ba ba ba quraishi bane yana daga cikin al-ansar hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ruwaito wannan hadisin haka zalika Abdullahi dan Umar waɗannan duk hadisansu suna cikin Bukhari da Muslim hadisai ne ingantattu banda sauran sahabbai wanda idan ka tattara su ibn hajar ya ambace su suna da yawa amma ko guda ukun nan wanda suka yi mutaba'a ga Aisha sun sa hadisin ta zamanto mataki wani irin hadisi ne wannan a wajen malaman mustala ya suke kiran irin wannan hadis din aziz mashhur wannan hadisi ne mashhur idan idan mutum idan sahabi uku ko abin da ya fi haka suka ruwaito hadisai matsawar bai kai haddin tawatur ba wannan hadisi ne mashhur mashhuri ne wato ya wato abu ne wanda yake ya yadu ya daidaitu kusan an riga an san shi a cikin al'umma sannan a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ma abubakar yayi sallah yayi ma mutane sallah a cikin sa akwai wato kaddamar da abubakar akan sauran sahabbai wajen sallah to mun san kuma manzan wato wanda nuna cewa na abubakar shi fi cancanta da limanci wajen sallah shi yasa ne imamul bukhari ya ce da ya kawo wannan hadisin ya ce babu a taqdimu ahalil ilmi wal fadli fi sala babun gaba kaddamar da ma'abuta ilimi da fifiko a cikin sallah la shakka wajen fifiko sai na abubakar shine ci gaba shine ja gaba domin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umman nan sahabbai suna cewa bayan manzon Allah sai na Abubakar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam jisu suna faɗa bayan musu musu to amma wajen ilimi fa musamman hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ummul qauma likita biLla wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani yafi kowa karatun alqur'ani a cikin mutane shine zai zama to liman a kuma hadisin amr ibn abi amr ibn salama daga babansa dan ya hadisin yaran nan da yake wa mutanen su sallah me me eh, gattu anna eh, istasa tariikum kun tuna hadisin ko eh saboda annabi an gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadaratis sala in sallah ta zo falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum aktharukum qur'ana in lokacin sallah ya zo ɗayanku ya kira sallah wanda ya fi ku yawan alkur'ani yawan hadda alkur'ani ya muku limanci saboda haka wani ya nuna cewa mecece ka'ida wajen limanci eh? karatun alƙur'ani ba wai fiƙihun addini ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kanu fil qira'ati sawa'a in sun zamanto daidai a cikin karatun alkur'ani sai me fa'alamuhum bis sai ce a'lamuhum bis wanda ya fi su sanin sunna wannan shine ilimin fiqhu ko ba haka ba to ubayi ibn ka'ab a cikin sahabbai sayyidina umar ya ce ubayyun aqra'una ubayy dishi yafi mu karatun alqur'ani a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqra'u ummati lilqur'an ubayy ibn ka'ab wanda suka fi kowa iya karatun alqur'ani suka fi kowa karatun alkur'ani a cikin al'umma ta ubayyu ibn ka'ab to amma ya haƙar damar da na wabakar a kansa na'am eh ai sai ai ubay ibn ka'ab ya haddace Ƙur'ani. ya haddace ƙur'ani alfazlu to me dalilin fadl me dalilin fadl da ilimi yaya za ga ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi karatun alqur'ani shi zai limanci a wani hadisin yace aktharuhum qur'anan wanda yafi su yawan hadda alqur'ani na'am man nura to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace ubay ya fi karatun qur'ani yace aqra'u ummati lil qur'an ubay na'am a ba ka da sanin tarihi babu dalili na sanin tarihi <laughs> to to na baya-bayan eh. ah. alaikum to kai ne na ƙarshe me kace yau ai abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da umarnin Allah yayi ahsan wannan shine wannan shine taujihi da waɗansu malamai suka yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaddamar da sayyidina abubakar domin yayi ishara ga al'umma cewa shine khalifa saboda ka kadiyar shine yafi cancanta ya limanci a wajen sallah ko ba shine yafi cancanta ba wajen saboda haƙƙin karatun alkur'ani ba ita ake dubawa ba don haka amfani da wannan kadiyar ta sayyidina abubakar domin a tabbatar da ka'idar waye zai limanci wannan ta fita daga cikin mahallin da ake tattaunawa akai ta sayyidina abubakar hususiya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya to ya limanci a sallah domin Yayi yi ishara ga cewa shi ne halifa bayansa shi yasa a lokacin da aka zo ana rigima a lokacin da aka zo ana tattaunawa waye zai zama to halifa kamar yadda sayyidina ali ya ce ya ce sai muka duba muka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarje mana a sha'anin addininmu sai muka ga ya kaddamar da abubakar a wajen sha'anin sallah sai muka ce to wanda ya yarje mana a sha'anin addininmu shi za mu yarda da shi da shugabanci a sha'anin harkar duniyarmu sai muka zaɓe shi ya zama to halifa shi yasa ne abin da yake mu'tamadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana bai yi nassi akan cewa ga khalifa bayansa ba kamar yadda sayyidina Abubakar yayi nassi shi yasa sayyidina Umar lokacinsa yake cewa idan nayi nassi a cikin waye zai to khalifa bayana wanda ya fi ni yayi Abubakar kenan in ma ban yi nassi ba wanda ya fi ni yayi sayyidina Umar kenan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bil ishara da ishara ya nuna abubakar wannan ya daya daga cikin isharorin suna da yawa amma wannan tana daga ciki tana daga cikin wanda ta fi komai wato ta zamantowa sarihiya amma waɗansu malamai duk da haka sun yi amfani da wannan isa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam na gabatar da sayyidina abubakar ya zamanto shine asali na cewa su a wajensu wanda ya cancanta ya zamanto liman afqahuhum wanda ya fi su sanin ilimin fikihu suka ce domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ubayyu ya kaddamar da abubakar da haka wanda ya nuna kan cewar wancan hadisin da ake cewa ya ummul qauma aqra'uhum eh, wancan hadisin ya zama zamanto mansuhi da na sayyidina abubakar to abinda kake kokari ka a kenan na tarihi cewa daga eh, lala daga baya ne aka aka zo aka faɗa eh. to amma su abin da suke cewa shine cewa tunda wani a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya nuna kan cewa wannan fi'ilin ya nuna kan cewa wancan umarni na cewa wanda ya fi karatun alkur'ani shi zai yi limanci an shafe shi da umarnin yi da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina abubakar wannan shine masabar imam malik da imam shafi'i da imam sufyan thauri imam ahmad ibn hanbal da abu hanifa ko suka ce a'a muna nan akan wannan hadisin wannan hadisi na sayyidina na Aisha da ta ce a umarce sayyidina Abubakar shi wannan an kawo shi ne domin ai nuni ga sha'anin khilafa bai rusa waccan ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ba cewa wanda ya fi cancanta ya karatu ya limanci wanda ya fi karatun alkur'ani to wajen karatun alkur'ani me ake dubawa tajwidi ko yawan karatun alal misali kana da mutane guda biyu ɗaya ya fi tajwidi ɗaya yana da tajwidin amma kuma ya fi shi yawan hadda ɗaya watakila yana da nisifin alkur'ani amma kuma akwai tajwidi ɗaya kuma yana da alkur'ani cikakke amma bai kai wancan tajwidi ba to wanne za a kaddama eh eh to kun gani in kuka ce mai tajwidi kun faɗi domin me domin ba ku tattara ruwayoyin hadith ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aktharuhum qur'anan wanda ya fi su yawan haddar alqur'ani saboda ka shi za a kaddamar hmm? shi za a kaddamar sai dai idan ya zama to kanta ba shi da tajwidin ne gaba daya ba shi da tajwidin gaba daya to a nan wajen zai zama to kanta ba shi za a kaddamar ba hmm. to idan kuma suka to cewar dukkaninsu mahaddata ne sun haddace kamilan alkur'ani amma ɗaya ya fi tajwidi wani za a kaddamar wanda ya fi tajwidi to in ya to duk suna da hadda ƙur'ani suna da tajwidi amma ɗaya ya fi sanin ilimin fiƙi ya fi sanin sunna da fiqh wani za a kaddamar wanda ya fi sanin sunna in sun to dukkaninsu mahaddatan alkur'ani ne kuma sun san fiqh sun san tajwidi amma ɗaya ya fi ɗaya shekaru wani za a kaddamar ne shekaru to idan ya to cewar a dukkaninsu suna da hadda alkur'ani ɗaya ya fi fiƙihun addini amma ɗaya ya fi shekaru eh mai fiƙihun ko mai shekaru saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir ka kaddamar da babba ka kaddamar da babba mutane ne suka zo za su yi shaida a gabansa ‘yan uwa su su biyu sahal da suhail ibnayil bayda suka zo za su yi magana sai karamin ya kama zai magana ya ce kabbir kabbir kyale babban ya magana alaikun salam hmm. Hmm. Hmm, ni yanzu tambaya ta akan cewar wanda yake da yana da ƙur'ani zuzu biyu da duk suna da ƙur'ani amma ɗaya yana da ilimin fiƙihu fiye da ɗayan ɗaya kuma yana da shekaru fiye da ɗayan mai shekaru za a ƙaddamar ko mai karatun fiƙihu eh mai karatu za a ƙaddamar mai dalili eh eh a to ai babu wanda ai nan muna magana cewa fa duk suna da qur'ani ne shi a can karamin shine yake da qur'ani su ka dubba su sani ba saboda sababbin musulunci ne aha saboda hadisi a alamuhum bis sunna wannan shine jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan idan fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunna in sun zama to daidai suke a wajen qira'a to wanda yafi su sanin sunna fa in kanu fi sunnati sawa fa hijira hijra in sun zamanto daidai a cikin sanin sunna to wanda yafi su dadewa wajen hijira hmm? har kuma aka zo inda aka kaddamar da fa sinna wanda yafi su yawan shekaru shine a can karshe saboda haka an ƙaddamar da ilimi kafin a zo daidaituwa wajen shekaru an fahimta hmm. to wannan shi ne abin da ya danganci wato saboda haka a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai abin da kake ishara gare shi cewa waɗansu malamai suna cewa ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi karatun alkur'ani ya limanci a lokacin sahabbai ake nufi domin wanda ya fi karatun alkur'ani shi ya fi fiqihu saboda haka da aka ce na abubakar ya limanci tun da ya fi fiqihu in aka ce a kaddamar da wanda ya fi sanin karatun alkur'ani ana cewa a kaddamar da wanda ya fi fiqihu saboda haka suka ce wannan ka'ida za mu ɗauka to amma a wannan zamanin fa suka ce wannan zamanin sai aka samu mutum ya karatun alkur'ani ma ba shi da ilimin fiqhu to bai cancanta a kaddamar da shi ba aka ce musu a'a ai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai kan sahabbai yake magana ba kan al'umma yake gabaki daya ka'ida ce ya bayar inda kawai za a ce ba za a kaddamar da mai karatun alkur'ani ba yayin da ya zama to kan cewa ya san alkur'ani amma ba shi da fahimtar ba shi da ilimin sanin hukunce hukuncen sallah to a nan wajen sai a ɗauko wanda yake bashi da hadda bai san karatun bashi da hadda alƙur'ani kamar sa a ƙaddamar da shi kan yi sala amma matsawar yana da wani abu na hadda wani da wato wani abu ya san hukunce hukuncen sallah amma kuma yana da wato sani da alƙur'ani shi ya cancanta a ƙaddamar wajen sallah wannan shine mazhabar imamu ahmad ibn hanbal da abu hanifa kuma ita ce tafi dacewa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake masabar imam malik ma da ta abu da ta imam shafi'i su ma suna da fusko suna da hujjojinsu da suka dogara a kai amma in aka zo wajen batun tarjihi to wannan Allah madaukakin sarki shine ya sani mazhabar abu hanifa da ta imam ahmad ta furin jaye saboda dalilinsu ya fi karfi wallahu ta'ala alam to da aisha ummul mu'minin tace idan ta ba ta son sai na abubakar ya tsaya saboda shi mai yawan wato mai yawan karayar zuci ne da tausayi da saurin kuka saboda haka mutane ba za su ji karatunsa ba sai a taima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muraja'a ta abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita umarninsa yace ku umarni abubakar yawa mutane sallah to da ta ga ta yi haka na biyu sai ta biyo ta wata hanya ta nemi ta haɗa ƙarfi da hafsa ta ce ma hafsa ita ta je ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin sayyidina ga halin abubakar a sa sayyidina umar yake hafsa ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni na ƙarshe to yawanci in annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni na uku to ba a sake masa muraja'a to shi yasa ana faɗa da yace muru ababakrin falyusalli bin nas sai suka yi shiru sai aka je bilal ya je ya gaya masa yadda abubakar to annabi sallallahu alaihi sallam da ya ce inna kunna la'antunna sawahibu yusuf ya ce ku nan ku ne wato a ku ne ma'abuta annabi yusuf me ake nufi da ma'abuta annabi yusuf na farko wannan uslubin uslubi ne na tashbihi amma sai aka shafe a datun tashbi wato kamar ya ce inna kunna la'antunna mitlu. sawahibu yusuf ku nan matan nan tamkar waɗannan matan ne ma'abuta annabi yusuf to amma saboda a nuna matsananciyar kamar da suka yi sai aka shafe kalmar kamar aka mayar da su su kansu ɗin ma su ne na annabi yusuf bayan kuma ba su ba ne ko to amma domin a nuna isa matuƙa wajen kamar su da su me ake nufi da wannan a mai annab sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan kalma suwa ake nufi da sawahibu yusuf anan abinda ake nufi da sawahibu yusuf zulaiha matar azizu misr kuma da annab sallallahu alaihi wasallam ce inna kunna dinnan ku dinnan matan nan abinda ke nufi aisha domin da aisha ce ta wannan abinda yasa annab sallallahu alaihi wasallam ya kamanta aisha da ita matar aziz ma'abuciyar annabi yusuf saboda ta bayyana abin da yake ba shi ne ta ɓoye shi a cikin zuciyarta ba ta bayyana cewa abin da ya sa ba ta son sayi na abubakar ya limanci saboda yana yawan kuka da haka mutane ba za su ji ba haga wannan ai illa ce zahira ko ya kamata a samu wanda yake idan zai yi limanci mutane za su ji karatunsa amma ba a yi sallah ba ya zama to gabaki ɗaya sallar sai kukan liman kawai ake ji kaga illa ce zahira ta bayyana amma abinda take nufi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zama saboda basira da kuma zama tare yana zaune tare da ita da kuma hikimar da Allah madaukakin sarki ya bashi na sanin ɗabi'ar mata sai ya gano cewa ba manufar ta kenan kuma Aisha ta bayyana cewa ba wani abu ne ya sanya tema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muraja'a ba tace masa a'a ya rasulullah ga abubakar ga Umar shi ya cancanta a sa Umar yayi me sa ta ce wannan ta ce saboda ta san cewar mutane ba za su taba jin daɗin wani ya zo ya tsaya a wannan mukamin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yau su ga kan cewa yanzu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani ne daban ba shi ba to ba za su taba jin daɗin wannan ba to saboda haka ba ta so a ce mahaifinta shi ne ya zamanto wannan wanda za a rinka ganin za a rinka ganin ba za a taba ganin farin wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai matsayinsa to ita ba ta son wannan amma sai ta ki fitowa ta ce ya rasulullah ga abin da yasa sai ta koyi hmm? to ita zulaiha kuma me ya aka suka kama da zulaiha me ita kuma mata ita ma'abuciyar annabi yusuf matar aziz me ta yi kaga dai kenan wajihun tashbihi din wajen kowanne daga cikin su ya boye abinda ba sabanin abinda ya bayyana ko kuma ya bayyana sabanin abin da ya ɓoye ita mai ta bayyana sabanin abin da ta ɓoye eh ta ɓoye ai ba ta bayyana wannan ba na'am eh eh to eh wannan tayu cewa tunda ba ta nuna da hadisi tana san annabi yusuf amma ta zo ta bayyana sabanin haka tace aje a boye shi aje a kulle shi amma dai bai zama to zahiri ba abin da yafi bayyana shine ta gayyaci da matan gari suka rinka cewa وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها mutanen matan gari suka ce ai matar matar azizu tana neman ta ta janye hankalin baranta tana neman sa ta makance a cikin soyayya mun lalle mu muna ganin ta a cikin bata mabayyani to kaga ga abin da suke faɗa a kanta sai ta ce ku zo sai ta gayyace su su zo domin su zo gidanta hatta ba su abin abin nan yanka wa'atar tarar lahunna a wa'atar kulla wahidatin hunna sikina kaga ta yi bayyana kamar cewa kamar ta kira su ne wani taro ita kuma eh, manufarta su ga annabi Yusuf ko ba haka ba ita manufarta ba wannan a zo a yi taro ba ne su zo su ga annabi yusuf don ta bayyana uzurinta ƙarar fazali kunnan lazi lumtunna ni fihi wala kadara wato an nafsi fasta asar sai ce to idan ku har kun yanke hannayenku ni ban yanke hannuna ba saboda ganin saboda soyayya amma shi kamar wannan din shine wanda shine wanda ne mun dauke hankalinsa din amma ya nemi tsari ya kara kansa to ku ga ku daga ganin sa ma gani daya sabanin ni da nake zo da shi a gida a daya ku gani ɗaya kuka hakun yanke hannu to kaga wannan shine ta boye abinda ta bayyana ba shine zahirin abin da ke cikin zuciya ba ita so take dama su gane kan cewar su gane kuskuren su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta abin da Aisha ummul mu'minin ta yi da abin ita matar Azizu ta yi wanda yake wannan ɗabi'ar mace ne ɗabi'ar mace ne koyaushe idan mace ta ce maka gabas to duba yamma ba gabas ɗin take nufi ba yamma take nufi hmm. ka duba yamma ko ba gaba ne <laughs> ɗabi'arsu ce ɗabi'arsu ce shi yasa wani kafiri ya rubuta littafi wai a maza daga mas suke ko daga mirrih suke mata kuma daga zahara daga venus venus ne zahara ko zuhal ne da larabci domin ya bayyana yadda ɗabi'ar maza take da ɗabi'ar mata ai musulmi idan ya tsaya ya fahimci suratu yusuf sosai zai fitar da abubuwa da suka fi na wannan na yadda ɗabi'ar namiji yake da kuma ɗabi'ar mace to a shahidai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan umarni nasa kan cewa babu gudu ba ja da baya ba canzawa abubakar shi zai wa mutane sallah hafsa ummul mu'minin ta ce la ma kuntu li usiba minki khaira ban kasance zan samu wani alkhairi ta fuskarki ba ta faɗi wannan ne saboda jin zafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata faɗa saboda haka tunda waye mata sababin annabi ya mata faɗa ya hada da ita kaga da tana zaune salin alin duk faɗan akan Aisha da zai kare to amma gashi Aisha ta sarkafo ta shigo da ita cikin al'amarin saboda haka sai ta mayar mata da magana to me yasa take cewa ma kuntu ban kasance ba domin ta tuna wani abu da ta saki ta taba yi mata hmm? wanne ne wannan abu na zuma a hassan na alma'afir na zuma hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya shiga ɗakin zainab yana shan zuma sai ya daɗe kuma suna lissafi suna gani da ya shiga nan minti nawa yayi ba su da agogo amma suna da lissafin lokaci in ya shiga ko'ina ana ganin dadewar da yi sai aka lura in ya shiga wajen zainab sai ya dade sannan ya fito sai aka ce wai me yake ne a wajen sai aka tura barira sai ta gano wata kuyanga sai ta gano cewa ai zuma ake zuma zainab take bashi saboda haka aisha sai ta shirya kaidi dama akwai akwai yan kungiyarta akwai yan kungiyar zainab to yan kungiyarta daga cikin yan kungiyarta hadda hafsa da sauda ita kwa sauda sauda shi ta yi ya da ita ta ma yi jika da ita amma tana cikin yan kungiyar aisha ta ce aisha ta shirya cewa to in annab sallallahu alaihi wasallam ya zo dama al'adarsa ne kullum bayan la'asar zai zaga ya ji ɗakin kowace ya kusance ta ya sumbance ta ya ce idan ya zo zai sumbance ki ya ce ka rasulullah bakin ka na wari to kuma sun san cewa baya son a ji baki tare da shi sallallahu alaihi wasallam zai ce a'a wannan warin na me ne sai sai ya rasulullah me kaci bakin ka yake wari to zai ce muku zuma ce hafsa ta zuma ce zainab ta bani hmm? to ku ce ai zumar ta ci daga cikin furan a wata bishiya alma'afir mai wari saboda haka warin ya shiga cikin kudan zuman ya biyo cikin zuman har ya zamanto ya yi saura har aka sha aka ji sauransa a baki saboda haka suka yi wannan ita hafsa ta ce ita sauda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo kafin ma yayi maganar ma kamar ta faɗa abin da Aisha ta gaya mata saboda saboda saboda tsagoran tsoron Aisha da take to ita hafsa da aka yi wannan suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ce to ya haramta ma kansa shan zuma ba zai sake shan wannan zumar ba Allah ya ce masa lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik don me ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka kana neman ka faranta ma kanka, sun hada kai domin su haramta maka wani abu don me kai ka haramta musu don kawai ka faranta eh, don me ka haramta ma kanka kana neman yardar su sannan Allah ya musu rarauka in tuba tuba Allah faqad kulubu kuma, to idan kuka tuba zuwa ga Allah akan yin wannan ku bari ku daina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama zukatan ku sun karkata zuwa ga tuban kun gane abin da kuka ba daidai bane wa in tazahara alaihi in kuka haɗa kai a kansa ka ji akan sha'anin fa abin da yake ne na al'ada ana yi tsakanin miji da mata amma wanda yake sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wasa bane Allah ce in kuka haɗa kai akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuka taimake keniya da juna a kansa to fa inna Allah huwa maulahu shi nasa tim din masu taimakon sa Allah wa jibrilu da jibril wa mika'il da mika'il wa salihul mu'minin da salihan mu'mini daga cikin su hadda iyayenku abubakar da umar to saboda kaga wannan ma hafsa tana tana da wannan kaga waye sabbaba mata ta samu wannan saboda haka sai ta ce ma kunti usiba minki khairan qattu eh wannan hadisin yana ɗaya daga cikin alamomin yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin rashin sa na mutuwa wanda yayi ishara ga cewa Khalifa bayan sa sayyidina abubakar ne saboda haka wanda suke cewa malamai sun yi sabani shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana khalifa a bayansa ko bai ayyana ba waɗansu malamai suka ce ya ayyana amma mafiya yawan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba dan babu nassi shi'a suka ce akwai nassi to wanda suka ce ya ayyana sai suka saba wanda suka ce ya ayyana da nassi sai suka saba tsakaninsu wanda suke cewa din yayi nassin to da yayi nassin waye ma to sai suka saba waɗansu suka ce abubakar ya yi nassi kai. daga cikin ahlus suna akwai wanda suka faɗi wannan waɗansu suka ce abbas ibn abdul waɗansu suka ce sayyidina ali saboda ka ɗan shi'a da suke ta rigima suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan sayyidina ali suke ganin kamar rigima su da ahlus sunna ne da suke cewa babu nassi a fa da ahlus sunna bane su je su gama da wanda suke cewa abbas ya sanya tukuna me za su da wace hujja za su kauce abinda suka nuna za su rusa hujjar masu cewa abbas ya ayyana shi zai rusa tasa hujjar akan cewa sayyidina na ya ayyana hmm. mafiya yawan malamai kuma wanda yake shine sahihi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nassi akan waye da zama khalifa ba amma yayi ishara isharori masu yawa daga ciki akwai wannan kuma wannan isharar da yayi ita sahabbai suka yi aiki da ita kamar yadda na ambata muku wajen yi masa na abubakar mu mubaya'a kamar yadda sayidina Umar ya faɗi wannan haka zalika sayidina Ali sayidina Ali lokacin yana khalifa a Kufa ce bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam muka duba muka ga waye ya yarje mana kan sha'anin addinin mu da ya muka ga wanda ya yarje mana kan sha'anin addinin mu sai muka yarda da shi ya zama to shugaban mu kan sha'anin duniyar mu haka zalika sayidina Umar shi ma lokacin da aka yi masa sayyidina Abubakar mu baya abin da yace kenan yana daga cikin isharorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa sayyidina abubakar shine zai zamanto khalifa a bayansa wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta neman taimako na taimako na wato na arziki na dukiya ba ta da shi yace mata ta je ta dawo sai ta to in na dawo kuma fa wato kamar tana maganar ajali in na dawo kuma na tara ajali ya zo maka fa yace ki je wajen Abubakar domin ta zo wajensa ne a matsayinsa nawa na shugaban musulmi na shugaban al'umma ba matsayinsa na shi kan kansa wato eh, jikan abdulmuttalib ba ta zo ne a matsayinsa na shugaban al'ummar musulmi wanda yake raba dukiya ga al'umma tunda yana cewa Allah shi ne mai bayarwa ni kuma mine mai rabawa Allahu huwal muti wa ana qasim kamar yadda yace sallallahu alaihi wasallam alai saboda ka tazo matsayi a wajensa ne a matsayin shine qasim mai raba dukiyar da Allah ya kwararo ma al'ummar musulmi sai yace ce idan bana nan ki je wajen abubakar kaga kenan yana ishara kan cewa waye zai zamanto a matsayinsa in baya nan na shugabancin al'umma abubakar yana daga cikin isharorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa sayyidina abubakar shine zai zamanto khalifa bal a cikin ta zo. Allah ta'ala ya ce ƙullil minal a'arabi sa tuda'auna ila ƙaumin uli ba'asin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl yu'adhibukum azaban alima Allah ya ce ka ce ma waɗanda suka zauna a gida ba su fita yakin tabuka da kace su fita da ka zabar da su kan su fito a je a yakin tabuk ba suka zamanto masu zaman gida satuda'auna za a sake kiranku satuda'auna ila qaumin za a sake kiranku ya zuwa ga yakin mutane ulu ba'sin shadid ma'abuta ma'abuta karfi mai tsanani tuqatilunahum aw yuslimun ku yaƙe su ila an yuslimu au bi ma'ana ila an ta daga cikin wadda mai katsar da yake kawo misalinta za ku yaƙe su har su musulunta fa in tuti'u yu'tikumullahu Allahu ajran hasana idan ku ka bi Allah zai ba ku lada mai yawa wa in tawallau kama tawallaytum min qablu idan kuka juya baya kuka kibi kama yanda kuka juya baya a da yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi to malamai suka ce babu wanda ya sake kiran ba a sake Allah ya ce za a kirawo waɗannan larabawa su fita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya wannan kiran ba dan tunda aka yi na yakin Tabuk ba a sake kira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake kiran gayyan musulmi kan a fita a aje ayi wani yaki ba har ya bar duniya saboda haka kiran da aka yi na kan cewar a zo a yaƙi mutane shine kiran da sayyidina Abubakar ya tura a kira waɗannan larabawan dajin domin a je a yaƙi musailimatul kazzab da ya da'awar annabci banu hanifa sune ulu ba'sin shadid mayaka ne masu tsananin ƙarfi saboda haka gashi Allah ya ce za a kirawo su kuma yace idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa da haka wani yana isharar wannan hujja wannan kaga nassi ne daga Allah madaukakin sarki akan abu wanda zai yi wannan kiran ko ba haka ba tunda Allah ya ce idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa in kuka buwa wanda ya wannan kiran to waye waye yayi wannan kiran sayyidina Abubakar qadran wa shar'an shine ya afko shine ya wannan kiran to haka wannan ma ishara ne kan cewa sayyidina Abubakar amirul mu'minin zai zama to khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo na ƙarshen hadith ɗin na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a bai sake fitowa sallah ba sai daga baya aka fito da shi ya zo ya yi sallah lokacin sai na abubakar yana cikin sallah aka zaunar da shi a gefensa na hagu ya yi sallah yana yin limanci sai na abubakar yana binsa su kuma sahabbai suna bin sai na abubakar wannan ya zo a ƙarshen hadith ɗin ya zo a cikin sauran hadisan wanda suka ruwaito wannan kisa kamar yadda muka ambata sahabbai guda uku banda aisha sun suka ruwaito wannan hadith din su wane ne wa zai maimaita mun su na'am abu musa al-ash'ari na'am anas ibn malik na'am Abdullah ibn umar ahsantu na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فسار فلم يدر ما سار به حتى جهر ما ساره به ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستعجل يستعجله في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهان الله عنهم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب امام مالك يرويته وانا حديثي دغ ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي دغ عطاء ابن يزيد الليثي ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya zauna a madina daga baya ya koma sham an ubaidillah ibn adi ibn al-khiyar daga ubaidillah ibn adi ibn al-khiyar an-naufali al-qurashi ba ƙurashi ne daga banu naufal ibn abdimanab waɗansu sun tabbatar masa da cewa shi sahabi ne an haife shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn sa'ad ya yi. a cikin tabaqat ɗinsa amma sauran malamai sun ce a'a shi dai tabi'i ne domin babu wani abin da ya nuna cewa ya sadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce annahu ya ce shi ce bai nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun na yin nas yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a tsakanin mutane wannan kun ga mursal ne tunda shi ubaidullah bai halarci kissar ba tunda tabi'i ne amma wannan hadith din nasa ya inganta ya ruwaito shi ya ruwaito shi daga hadith daga daga hadithin wani mutum daga cikin sahabbai bal a wata riwaya yana cewa an rijalin minal ansar daga waɗansu mutane daga cikin al ansar wanda ya nuna wanda suka gaya masa ba mutum ɗaya bane ba biyu ba wanda suka halarci kissar suka ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake zaune cikin sahabbansa idja'ahu rajul sai wani mutum ya zo masa fasarahu sai masa asiri wato yayi munajati da shi yayi magana yayi masa rada falam yudra ma sarahu bih ba a san abin da ya masa rada da shi ba hatta jahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wato ya faɗa abinda mutumin ya masa rada da shi fa idza huwa yasta'dhinuhu fi qatl rajulin min almunafiqin sai gashi ashe mutumin ya zo ne yana neman izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya kashe wani mutum daga cikin munafukai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jahar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayin da ya bai yayin da sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da ya faɗa din alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanzu ba yana shaidawa cewa la ilaha illallah kuma cewa muhammadur rasulullah ba faqala ar-rajul sai ya ce eh yana shaidawa wala shahadata lahu amma ba shi da shaida a baki take kawai bai yadda ba faƙala alaisa yusalli ya ce ba yana sallah ba faƙala bala yana sallah wala salata lawa ba shi da sallah faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ula'ika alladhina nahani Allahu anhum waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni kan in kashe su wani hadisi ya nuna halaccin ayi ayi rada idan ta zamanto bata saba da ka'idar shari'a ba yaushe ne rada bata halatta ba ko munajati ka keɓe wadda zance da mutum sawa'un ta rada ko ba ta rada ba na'am idan mutum biyu ne kai kuma ka zo ka ware ɗaya daga cikinsu kai masa raɗa saboda wancan zai tsargu wannan ta tsakani ne sai ɗauka a mai kuma ake shirin yi amma in a cikin mutane ne musamman inda shugaba ne babu laifi ka zo kai masa raɗa ka gaya masa abin da kake ganin bai cancanta wani mutum ya ji ba in ba shi ba wannan ya halatta domin ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya masa haka din ya nuna ya halatta to sannan kuma a cikin idan aka yi ma shugaba rada idan ya ga maslaha ta hukunta ya bayyana abin da aka faɗa sai ya bayyana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bayyana ga abin da mutumin ya yi masa rada da shi domin maslaha ta hukunta kan ya bayyana saboda ya zo ne da niyyar kan cewar wani ai yana daga cikin munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ce ba yana shaidawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wato ba yayi kalmar shahada ba wanda nuna kan cewa kalmar shahada idan mutum ya faɗe ta tana hana ai hukunci a kansa da munafunci sai dai idan yayi abin da yake wajabta zai warware ta ko kuma ya bayyana abin da yake ko kuma ya bayyana abin da ya kulla a cikin zuciya ya bayyana wani abu da ya kulle a cikin zuciyarsa na wato kafircin da yake rusa abinda wannan kalmar take hukuntawa kamar ajishi ya bayyana izgili ga Allah da izgili da alkur'ani ko izgili da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani abu na sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake nuna wato warwarewar kalmar shahada ce sannan kuma haka zalika sallah sallah ita ce take nuna alamar tsarin mutum daga a kashe shi idan mutum yana yin sallah to wannan hujja ce kan cewa ya tsare jininsa ba za a kashe shi ba sai dai da haƙƙin musulunci shine idan ya kashe shi ma a kashe shi ko idan ya yi ridda ko idan ya zamanto ma'auraci ne ko ya taɓa yin aure in ya yi zina kamar yadda ya zo a hadisin la hillu eh, damu mri'in muslimin illa bi hida salasin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi sai saboda abubuwa guda uku sannan ya ambata sau sannan da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni kansu wato ma'ana za a yi hukunci da zahiri abinda mutum ya bayyana na zahirin kalmar shahada da kuma zahirin yin aiki irin na musulmi na sallah da fuskan irin sallar da musulmi suke yi wannan za ta tsare jininsa za a yi masa hukunci da zahiri har sai ya bayyana abin da zai warware wannan to in ya bayyana abin da zai warware wannan sai a masa bayani shi ma ba kawai za a yi masa hukunci bane haka sai an bayyana masa bayanin da zai kare da zai kawo da dukkan shubha a gare shi in aka yi masa bayani akan cewa wannan abin da kake yi fa kafirci ne ce eh na yadda kafirci ne amma nayi to haka wannan ba shi da uzuri amma in yace shi bai yadda kafirci bane wannan kai a wajen ka a fahimtar ka shine kafirci ne a fahimta ta ba kafirci bane ba za a yi hukunci da kafircinsa ba saboda la zala har yanzu yana da shubha sai ya zama ba shi da sauran shubha shi yasa ibn shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lokacin da ya rubuta wasitiya malamai suka zo za su yi musu da shi yace musu da ni ne a makamin ku da na kafirta amma ku tunda kuna har yanzu kuna da shubha ba zan kafirta ku ba yace amma da ni ne na san abin da na san abin da ni da ku ne kuka san abin da na sani sannan kuka ci gaba da faɗan abin da kuke faɗa da kafirta za ku ma'ana kenan ba a hukunci da kafircin mutum sai in ya zamanto kan cewa yana da ilimi ilimin da ya kawo masa da shubaha kuma duk da haka ya take wannan gaskiyar ya tsaya akan ƙarya da kafirci to shine za a yi hukunci akan cewa wannan ba shi da sauran uzuri amma ba a lizumta ma mutum a ce a ai an riga an bayyana maka tunda kuma an bayyana maka ko bayani ya tabbata hujja ta kafa a kanka saboda haka shikenan ai maka hukunci a'a sai an ce tukuna kana da wani hujja in yace a shi abin da aka yana masa shi bai yadda wannan kafirci bane ko kuma shi bai yadda wannan ba daidai bane sai dai yayin da ya zama to yayi abin da bashi da wani a akai kawai mutum ya je ya sujada ga gunki ko kuma mutum ya zagi ya zagi ya zagi Allah ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da sanin sa larura ne amma kamar a gaya mutum hadith yace a wannan ƙarya ne yana cikin hadari amma ba za a yi hukunci akan cewa ya kafurta ba da dai a ce da zai zo a ce ne a sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi wajabta sallar juma'a sallar juma'a wajiba ce ta ah, wannan zancen banza ne to wannan shine bashi da wani uzuri a nan wajen bashi da wata hujja domin abu ne wanda ya kafurta da abin da yake saninsa a cikin addini larura ne amma in ba haka ba to ana lizimtar hukuncin a wato a zahiri a ba a kyale batsini a cikin a kyale mutane da batsinin su Allah madaukakin sarki shine zai hukunci akan akan su ranar alkiyama na'am wa hadathani ammar an zaid bin aslam an aba bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala allahumma la taj'al qabri wa kana yu'bad اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد a kafin mu shiga wannan hadisin wancan hadisin munasabar da Imam Malik ya kawo shi a wannan babi shine domin ya nuna kan cewa sallah tana tsare jinin mutum daga wato a tana tsare jinin mutum da haƙƙinsa na rayuwa a wanda rashin kuma kamar alama ne na kan cewar kenan mutum za a iya kashe wanda baya sallah kuma wanda yake haka yake idan mutum ya ƙin sallah za a nemi ya tuba in ya tuba shi kenan ya dawo yana sallah shi kenan baki alaikum in kuma bai tuba ba sai a kashe shi an yi saɓani aka kashe shi za a kashe shi a matsayin yana kafiri ne ko a matsayin yana musulmi an kashe shi na haddi jamhurin malamai sun ce kisan haddi za a yi masa don haka in aka kashe shi za a birne shi a makabartan musulmi za a yi masa sallah amma mutane malamai da mutanen kirki bai kamata su halarci jana'izar sallah imamu ahmad ibn hanbal yace za a kashe shi kafiri ne ko makabartar musulmi ba za a kai shi ba ko sallah ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ba yan uwansa da kawai su je su binne shi a wani waje mm. wanda ya nuna kan cewa muhimmancin sallah cewa tana tsare jinin mutum wanda yake kuma idan babu ita ya halatta a zubar da jinin mutum wanda bai yi ba kenan idan aka nemi tubansa ya ki tuba a hadisi na uku a cikin karatun mu ne yau imam malik ya ruwaito shi daga zaid ibn aslam an zaid ibn aslam an ata ibn yasar zaid ibn aslam malamin imam malik malamin tafsiri kuma malamin hadith al'adawi babansa maulan sayyidina umar ne kamar yadda ya gabata an ata ibn yasar ata ibn yasar maulan maimuna maulan ummu salama eh maulan maimuna alhilaliya hmm. da shi da dan uwansa da ‘yan uwansa guda biyu muslim ibn yasar da suleiman ibn yasar dukkaninsu malamai ne shi a ibn yasar ya fi karkata ya zuwa ga ilimin ya zuwa ga ibada hadisansa kaɗan ne amma suleiman ibn yasar malamin hadis ne kuma malamin fikihu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabarina ya zamanto gunki da ake bautawa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mayar da kaburburan annabawan su zamanto masallatai wannan hadisin ata ibn yasar shi ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam zahirin sa mursal ne amma ya amma ya zo mausulan da ambatan sahabin da ata ibn yasar ya ji daga gare shi ya ji daga wajen abu sa'id al-khudri ne kamar yadda ya zo a cikin musnad al-bazzar dama yawanci duk irin marasil da za ka gani a cikin motsa ta imam malik za ka same su da isnadi mausuli sadajje da ambatan sahabinsa wani hadithin yana daga cikinsu albazar ya rawaito shi a cikin musnad ɗinsa daga hadisin zaid ibn aslam daga ata ibn yasar daga abu sa'id malik ibn sinan al-hudri radiyallahu anhu ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki da ake bauta ma wato kada ka sanya kabari na ya zamanto mutane sun zo suna yi masa sujada sun zo suna yi masa sujada ko kuma su mayar da shi masallaci su mayar da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ya roki Allah kada Allah ya sanya wannan sannan ya ambata cewa Allah fushinsa ya tsananta akan mutanen da suka mai da kaburburan annabawan su suka zamanto masallaci wanda ya nuna kan cewa daukan masal wato kabarin annabawa a mayar da shi masallaci a gina masallaci a kansa a rinka yin sallah a wajen haramun ne daga mun gashi an ce fushin Allah ya tsananta akan wanda suka yi haka to idan wannan ga annabawa ne ina kuma ga waɗansu sauran ina kuma ga ga sauran salihai bayi waliyai kaga su suka fi cancantar ma kanka da ai haka amma waɗansu suna cewa to ai gashi a cikin alkur'ani an ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida ashabul kafi wanda suka yi rinjaye a cikin al'amarin sun ce za mu mayar da za mu gina masallaci a kan kabarinsu saboda haka tun da ya zo a cikin alkur'ani babu abin da ya nuna inkarinsa don me za mu ce yin kabari a masallacin annabawa bai cancan bai halatta ba dalilinmu shi ne wannan hadisi ba kuma shi kaɗai ba ne akwai hadisin jarir ibn abdullahi bajali yace naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kafin rasulsa da kwana biyar yana cewa ƙatalallahu alyahuda wa nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasara an biya anbiya'ihim masajid sun maida kaburburan annabawansu su zamanto masallaci masallatai ala la tattakhidhu qabri la tattakhidhu qabri masjida fa inni anhaakum an dhalik kada kuma da kabari na ya zamanto masallaci domin na hana ku ni ina hana ku daga wannan to wadakila waɗansu za su ce to a to ya gashi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin yana cikin masallaci saboda haka kenan yanzu duk musulmi suna kan wannan hanin kenan su mai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci eh menene jawabi eh, masallacin masallacin da aka tashi gina shi ai ba kabarin ne ya kawo shi ba ko gina masallacin ake kuma ba a binne shi a cikin ba a binne shi a cikin masallacin ba a cikin ɗakin matan annabi sallallahu alaihi wasallam aka a cikin ɗakin Aisha aka binne shi buƙatar yalwata masallacin yasa aka yi aka shigar da ɗakin a ciki kuma da aka yi kamar yadda Qurtubi yake faɗa kuma haka yake din a cikin tarihi sai da sai da a lokacin tabi'ai ne babu sahabi lokacin a Madina lokacin da aka shigar da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai da aka mayar da kabarin aka mayar da shi wato musallat triangle an san triangle aiko wato inda bangon alƙibla bangon kudu aka yi aka yi masa gini haka inda yake inda fuskarsa salawatullahi wasalamu alaihi mai alfarma take kallo bayansa kuma bangon arewa sai aka ɗauki garu daga ƙarshen daga gabas aka ja shi zuwa ga tsakiya daga yamma aka ja shi zuwa ga tsakiya sai ya zama tokan cewa ba za ka tsaya ka kalli kabarin sambil haka ba ba yadda za ka tsaya ka kalli kabarin sambil don dai mubalaga kan kada ka je ka ce za ka yi makabarin sujada idan mutum ya yi sujada ga kabari wannan shirkul akbar ne shirka ce mai fitar da mutum daga milla wannan kabarin ko na waye kuwa ko na shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah kada ni ka sa kabari na ya to haka wannan ba yana nufin kan cewa waɗansu ba za su yi ba amma idan suka yi to ya nuna kan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari'i ne daga gare su ya barranta daga gare su haka yana daga cikin wannan mutum ya zamanto ba a kabarin zai yi sujada ba amma ya keɓance wata ibada ta musamman sai ya je wannan kabarin zai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada kuma yadda ɗakunan ku zamanto makabarta ku karanta alkur'ani a ko'ina kuke ma'ana alkur'ani da sallah ba a yinta a makabarta in mutum ce zai je makabarta domin ya sauka alkur'ani ko zai je makabarta domin ya wata nafula ta daban ko ana itikafi a masallaci shi kuma ya ce a makabarta zai je itikafi ya halwa hmm? to wannan ya zo da bid'a babba a cikin addini kuma shaidan ne ya sawwala masa al'amarinsa maniya daga cikin kurakurai da ake yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan a rashin lafiyarsa yana daga cikin hadisai mutawatira wanda malamai sai hukunci akan cewa mutawatir ne ya gargadi sahabbai ya gargadi al'ummarsa da kada su bi hanyar yahudawa da nasara domin al'adarsu su ne su duk wanda yake an wani bawan Allah ya mutu a cikinsu su sai sai su hotonsa su gina ɗakin ibada akan kabarin sannan su rataye hoton a ciki kamar yadda za a ga ana ce a cikin kasashen musulmi hmm? a waɗansu kasashen musulmin haka za a ga ana yi in ka je misira haka za a ga da a a da haka suke akwai ƙubbar kaburburan matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ƙubbar kabarin sayyidina usman akwai ta abu sa'id al-hudri akwai ta imam malik akwai ta nafi akwai ta ahlul baiti ga sunan sai lokacin da daular saudiya suka zo ne duk suka rushe wannan saboda shirkar da ake yi a wannan wurin kuma abinda suka yi daidai ne amma ana ta cewa wai yana daga cikin munkarin da daular saudiya suka yi da wahabiyawa hmm. haka ake cewa wannan kai abinda suka yi kuma yana daga cikin abinda annabu sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ta na ali yake cewa bana tura ka kai abinda annabu sallallahu alaihi wasallam ya tura ni yi ba kada na bar wani kabari da aka yi masa tozo aka yi gini akan saface na rusa wannan ginin irin masallacin kanzu da aka yi wannan ginin irin hubbaran shehu wannan ginin da aka yi dubbi da a ce bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan dubbi halatta ba sawa'un an kai kabarin ne zuwa ga masallacin ko kuma an zo an gina masallacin saboda kabarin na'am akwai lokaci ai akwai sauran lokaci zuwa la'asar ko to bari mu kara hadith guda daya insha Allah ba zai yi mu karance babin ba na'am yi عمار عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع بن كان قومه وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضريب البصر فصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذ أتخذه مصلى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن تصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم wa haddathani an malikin an ibn shihab imam malik ya ruwaito daga abdullahi daga muhammad ibn shihab ibn ibn ibn shihab az an mahmud ibn rabi' al-ansari daga mahmud ibn rabi' al-ansari yana daga cikin ƙananan sahabai abu muhammad al-madani yawancin riwayarsa daga sahabbai ne an itban bin malik cewa itban bin malik ibtiban ibn malik shi ma al'ansari al'ajilani sahabi ne mashhuri wanda ya rayu har zuwa lokacin kilafar sayyidina mu'awiya kana ya ummu qaumahu ya kasance limamin mutanensa wa huwa a'ama alhali yana makaho wato a lokacin da mahmud ibn rabi ya haɗu da shi ba a lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da shi mai riwayar ya ganshi lokacin shine liman an fahimta wannan tana da muhimmanci wannan fahimta zamu dawo ku ga abin da yasa nayi takidi akan ta wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shi ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi itban bin malik ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaha takunu dhuluma wato sha'anin duhu yana kasancewa wal matar da ruwa wasail da ruwan wal matar da ruwan sama wasail da kuma ruwa wanda yake kwantaccen ruwa wanda yake yazo ya tare hanya mm. wa ana rajulun barirul basar ni kuma mutum ne makaho bana gani fa salli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhidhuhu musalla dan haka ya rasulullah kai sallah a gidana a waje wanda zan mayar da shi ya zamanto shine masallaci inda zan rinka yin sallah musalla faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa faqal sai yace aina tuhibbu an usalli aina kake so nayi sallah fa ashara lahu ila makanin minal albayt sai ya nuna masa wani bigire a cikin gidan fa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu sai sallah a wannan makani to bayan yayi sallah ne shine hadisin can da ya gabata na wanda yazo yayi rada din nan to a lokacin ne aka yi wannan rada hadisi a lokacin aka yi aka zo aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar wannan hadith din ya nuna cewar a wato akwai uzurin da yake halatta mutumin da yake da uzuri ya zauna a gida kada ya zo sallar jama'a hatta wajen wanda suke cewa zuwa sallar jama'a farilla ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa uzuri kan kada ya zo zuwa ga sallar sallar jama'a menene uzurin da ya ambata na farko yace duhu da ruwan sama da kuma ruwan kwazazzabai mm. sannan kuma gashi shi makaho ne ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana nema a yi masa sallah a yi masa waje wanda zai rinka salla a gida wanda ya nuna kan cewar wato in uzuri ya zo ya halatta mutum ya yi sallah a gida in yana da uzuri ba sai ya zo masallaci ya yi sallah a masallaci ba to amma akwai wani hadith na abdullahi ibn ummi maktum a cikin bukhari ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madina gari ne mai yawan macizai da kunamu kuma ba shi da jagora wanda zai kawo shi masallaci ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya zauna a gida ya yi sallah har ya yi masa izini ko da ya juya sai ya ce a tasma'un nida yace kana jin kiran sallah yace eh yace la ajidu laka udra yace ban san cewa kana da wani uzuri ba a wata riwayar yace masa fa ajib ka amsa kiran sallah me bambancin wannan da itiban alaikum salam eh eh eh hmm. a abin da ka faɗa ba zahiri ba ne cewa ya ka nuna min waje da zan ƙasalla sallah ba wai cewa ya ka nuna min waje da zan ƙasalla sallah an yi ruwa ba ka nuna min wajen da zan ɗauka ya zamanto ne wajen sallah na a gida hmm? ba wai ya ce wai sai an yi ruwa ba ne zai rinka zama shi mutlakan kawai cewa ya tun daga shi da uzuri a nuna masa waje da zai rinka sallah a gida saboda haka bai yi taksisi da cewa inda da an ambata da cewa to idan an yi ruwa ka nuna min inda zan rinka yin sallah alaikum salam wannan fa cewa yi ga duhu ga ruwan sama ga ruwa kuma a cikin kwazazzabo watakila yana da ɗan jagora yana da ɗan jagora kaga bai ce ba shi da ɗan jagora ba in yana da ɗan jagora duhun ba komai ba ne shi ko wancan ya ce ga macizai shi wannan watakila ruwa zai dan fada ne ko ya jika jikinsa ya bata masa jikinsa amma wannan kuwa menene zai same shi rayuwarsa ce fa take cikin hatsari in miciji ya sare shi fa kuma ya ce ba shi da jagora ba shi da mai ja masa gora shi ko wancan itiban bai kora cewa yana da mai ja masa gora ba a'a wani hali ne ya fi tsanani eh نعم ايه eh. wato idan mutum yana jin kiran sallah ko zai kai ya zuwa ga ko zai gai ya zuwa ga cewa wato a zai ji ciwo rayuwarsa za ta shiga cikin hadari sai ya amsa abinda kuke cewa kenan tunda ya ji kiran sallah to amma kuma gashi wannan kuma ya masa uzuri a babu dalili kan cewa baya jin kiran sallah na'am uh. amma kuma aka ce ba shi da uzurin aka ce fa shine fa aka ce ba shi da uzuri na'am babu tabbas a a kada ka ce babu tabbas saboda ɗabi'ar madina cewa eh, ya ce innal madina kathiratul hawam madina mai macizai ce da kunamu masu yawa kuma sau nawa ake fita sallah salloli wanda suke masu duhu sau nawa ne da ake yi sau uku saboda haka idan yau ya tsira gobe fa jibi fa gata fa a shahidai malamai sun yi saɓani wannan hadisai guda biyu gaskiya sun sa malamai sun buga musu hankali waɗansu suka ce wannan hadisin na ibn ummi maktum mansuhi ne haka yake a farkon al'amari daga baya aka shafi hukuncin da hadisin itban saboda haka al'amarin yana nan akan cewa yana da wato an yi ruksa idan halin itiban itiban ibn malik ya ba shi to halin ibn ummi maktum min babi aula saboda haka sai suka ce hadisin ibn ummi maktum mansuhi ne wannan hadisin shine nasir to amma ka'idan malamai ce ba a cewa me zai hana watakila a ce tunda babu ba a san tarihi ba la'alla akasi ne itiban bin malik an yi masa ruksa. amma kuma ibnu ummu maktum ba ya masa ruksa ba wanda nuna kan cewa shi ma itban ya je ya koyi abin da aka gaya ma itban abin da aka gaya ma ibnu ummu maktum ya daina wannan sallar ya koma ya rinka sallah domin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ba shi da uzuri in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ga mutum ɗaya kamar ya isar ma al'umma ne saboda hakkin itban ya je ya san cewa ga sabon hukunci tunda babu tarihi ba yadda za a kace ga wannan shine mansuhi wannan shine nasikh idan kace hadithin ibnu ummu maktum shine mansukh wanda bai yadda da kai ba zai iya cewa a'a hadisin itibani shine mansu dalilin da yake mafi mafi karfi shine cewar wal ilmu inda la istihadi ne shine jawabin malaman jawabin ibn rajab al-hafiz ibn rajab kuma shine jawabin malaman al-hanabila ana cewa dama kowace mu wai ni hambaliya ne jawabin hanabila suka ce itibana bin ibn ummi maktum ya nemi a yi masa ruksa ya yi sallah shi kaɗai a gida shi kuwa itbana bin malik ya nemi a nuna masa inda zai yi sallar jama'a a cikin gidansa domin har an ruwaito cewa yana da ana kiran sallah ana ikama a haɗu a kiran sallah saboda haka idan mutum yana da uzuri irin wannan ba zai iya zuwa babban masallaci ba amma zai iya yin sallah ta jam'i a cikin gidansa a waje wanda yake shine kamar masallacin cikin gida wanda zai yi to wannan in yana da uzuri irin na itban zai iya ɗauka wannan ya zama to uzuri a gare shi saboda haka bambanci shine ɗaya sallar jama'a yake yayi tahallufi ga barin sallar jama'a ga wata jama'a ɗaya ko yana neman ai masa ruhsa ya bar sallar jama'a ga sallah shi shi kaɗai ba ga sallar jama'a ba wannan shine bambanci tsakanin hali biyu shi yasa kaga Mahmud ibn Rabi yace ya zo ya sami Itban ibn Malik wa huwa ya ummu qaumahu shine liman yana wa mutanen salimanci limanci a lokacin da yake masa hadisi da yake tambayar sa ne ba wai a lokacin da da shi Itban yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda kun ga wannan shine bambanci tsakanin halayen guda biyu me ra'ayinku ga wannan taujihin sah ko yayi to wannan shine a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewar wato liman zai iya zamantowa makahu makahu zai iya limancin sallah akwai wannan dalilin makahu zai iya limancin sallah domin ga shi yayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma masa ikrari hmm. sannan a cikin wannan hadisi ya nuna kan cewa wanda yake da uzuri irin wannan ya halatta ya zauna ya sallah a gida kamar yadda ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana kiran sallah akai ruwa sai a ce sallu fi rihalikum kowa ya salla a gida kowa ya salla a gida ba sai kun taso kun zo masallaci ruwa na dukan ka ba ka ce ai kai kana yin ai baka da uzuri in dai kayi domin ka samu domin in kayi wannan kayi ruko da azima baka ruko da rukusa ba babu laifi amma kuma kada ka lizumta mu wadansu kada ka lizumta mu wadansu domin Allah ya sauƙaƙa musu kada kai ka ce zaka ɗora musu abinda Allah maɗaukakin sarki bai ɗora musu ba sannan wani hadisin ya nuna a yin tabarruki da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah domin itiban da zai iya cewa ya rasulullah ba ni izini in samu waje in rinka sallah a gida amma sai ce ka zo kai sallah a waje domin dauke shi ya zamanto inda zan rinka sallah duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wanda ya nuna yin tabarruki da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah an ruwaito daga waɗansu sahabbai suna karhancin mutum ya rinka karda don inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ba don komai ba sai don saboda tsoron kada ya zamanto kan cewar an kai ya zuwa ga yin wani itikadi akan wannan wajen har ya kai ya zuwa ga cewar an keɓanto ta ibada ta musamman a wannan shi sa na Umar da ya je wani waje ya ga mutane ana ta tashi ana ta nafila ya ce nan fa suka ce a wai wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ne shine suke sallah sai ce duk wanda yake so ya sallah ya sallah wanda kuma bai ga sallah ta kama shi ba sai yayi sallah ba ba abin da ya halakar da wanda suka gabace ku face suna kokarin karda don cewa sai sun sami inda annabawan su suka yi sallah domin su yi ibada ta musamman a wannan su yi sallah su ma a wannan wajen wannan ka'idar saboda ka'idar saddu zari'a ne to amma yayin da ya zama tokan cewa babu wannan tsoron akwai falala a wajen sallah a wannan wajen domin kamar yanda aka kiyaye wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Madina aka mai da wuraren suka zamanto masallaci kuma kamar wurare da yake yana yin sallah a cikin an kula da wata wani al'amudi a cikin rauda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin nafila a wajen Aisha ummul mu'minin takan nemi a ba a wato a a kauce a cikin masallaci inda ar-rauda take ta zo ta yi sallah a nan wajen inda ta lura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan sallah a nan kuma wannan hadisin ya ɗaya daga cikin shahidai shahidi akan wannan cewa yin tabarruki da wato neman albarka da wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wajen shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa kiransa ya zo ya salla a nan wajen inda kamar a ce babu wata falala da take da rataye da wannan da sai ce masa ba komai da kai sallar ka a ko ina kai a cikin gidanka di yayi amma sai ya amsa kiransa ya tako a cikin riwaya an ce ya tako tare da ya tako tare da sahabbansa daga cikin su hadda Abubakar da Umar suka zo suka yi salla sannan aka kaddamar da abinci suka ci kaga da ya zo da yake an kira shi ne dan yayi sallar yana zuwa sai ya ce aina turidu an usalli ina kake so ne maka sallah sai ya nuna masa kaga har ya san wajen ba cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ayyana wajen ba sai ya ce masa ina kake so ne sallah ya nuna masa sannan yayi sallah wanda ya nuna kan cewa abin dalilin da yasa ya zo ya sallah dan ya samu albarkar cewa shine yayi sallo ya so sallah a wannan wajen to sannan bayan yayi sallar wanda yake shi dalilin zuwansa sannan kuma sai ya je ya ci abincin amma haga da ya je gidansa Anas da aka gayyace shi kan ya zo ya ci abinci sai da ya ci abincin sai ya ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah domin abin da aka kira shi ya zo yi shi ne cin abinci saboda haka sai ya zauna aka ci abinci bayan an ci abinci sai ya tashi ya sallah nan ku an kira shi don ya zo ya sallah saboda haka ana kiran abin da yana zuwa abin da ya yi din shi ya kaddamar daga baya kuma wannan wani abu ne wanda yake aridi wanda daga baya aka kawo suka kawo na girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance dama shi mai karban hadiya ne wanda ya nuna kan cewa kenan idan mutane suka gayyace ka suka kawo maka wato abinci ko kunun zaki ko ruwa ko da fiwa wata ne ko alawa ko mazarkwaila ka karba ka ci eh, karba ka ci kai koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin wannan akwai dada zuciyar akwai akwai karfafa dankon alaka tsakanin musulmi da dada zuciyar wanda ya gayyace ka zai ji dadi kan cewa ya gayyace ka ka zo ka ci musamman ma idan Allah madaukakin sarki ya baka mukami matsayi na ilimi ko matsayi na shugabancin jagorancin addini ko jagorancin al'umma ko matsayi na surkunta surki ne kai ka zo gidan surkai ko makamancin wannan to yin haka ka ci ko menene ko ba ka son ka ci ka ci din domin ka dada ransa a wannan yana daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna kan cewar mutum ya babu laifi ka lizimci waje wanda yake a wajen zakarin kayin yin sallah amma hadisin da ya zo na kan cewa an hana mutum ya lizimci waje a cikin masallaci inda zai rinka sallah abinda ake nufi idan mutum ya lizimci wannan wajen domin in yi haka domin riya don a ce kai wani dai abin nan kwanarsa ita ce tasa babu ko ina ka koyaushe ba dare ba rana ba zafi ba sanyi ba ruwa ba rashin ruwa face ka same shi a wannan kwanar to idan kana yin wannan yana yi ne don a yi wannan a fada ya ji daɗi hmm? ya ji kanci a mutane ma sun san da wannan al'amur an mana shaida to alhamdulillahi idan yana yi don wannan niyyar ne to wannan shi ne aka ba a so amma in babu in zuciyarsa tana da tsarki daga wannan babu laifi kamar yadda shi idbani ne ni a shi waje a nuna masa waje wanda zai lizinci yin sallah a wajen sannan kuma a cikin wannan hadisin cewa idan mutum ya ambaci wato wata nakasa da yake da ita a jikinsa babu laifi kamar yadda ya ce wa ana rajulun darirul basar ni mutum ne makaho wannan ba a daukansa ta babin cewa yana kai kukan Allah ko yana nuna rashin wato jin daɗi da abin da Allah ya jarabce shi da shi ba shakawa yake ba ba kuka yake kaiwa na Allah ba bayyana wato don ya bayyana na kasar da take tare da shi inda bai yi bane ta ambata ta nuna wato bayyana rashin jin daɗi ga abin da Allah ya kaddara masa babu laifi don mutum ya bayyana ka ce to gashi Allah ya sa shi abin nan ba shi da wadata ko kuma Allah ya jarabe shi cewa ba shi da kafa Allah ya jarabe shi da cuta iri ta kaza wannan ba kai kukan Allah bane ba kai ƙara Allah bane wajen halitta in mutum ya faɗa ta fuskar wato akwai bukatar kan ya bayyana wannan nakasa ko wannan bukata tasa amma <clears throat> in ba haka baɗin mutum wato ya ɓoye abin da ke Allah ya jarabce shi da shi tsakaninsa da Allah wani ya daga cikin haƙuri da nuna yarda da ƙaddara Allah kada mutum ya bayyana sai yin buƙata sai yin akwai bukata <clears throat> sannan kuma a rashin halartar jama'a idan akwai uzuri musamman kuma idan ya zamanto jama'ar za ta ba shi damar rashin halartar jama'a ɗin ba wai ya ƙi halartar ta bane bil ya bar wata babbar jama'a ne domin ya tsayar da wata jama'ar karama to wannan ya nuna kan cewar uzurinsa karɓaɓɓe ne a cikin shari'a wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am a anya za a ansa tambayoyin nan to guda daya kawai a yi wuturi wuturi za a yi <laughs> to ko kai ne za ka yi wuturin kenan na'am eh wannan mafi kaulin a kaulin mafiya yawan wato wai wanda yake shi kawai sallar juma'a yake zuwa ta jami'i yana sallah a gida saboda masallacin na unguwar tasu bai yadda da shi ba in bai yadda da masallacin unguwar su ba na wanda yake ba na unguwar su ba fa sai ya taka yaje amma mutum ya zama cewa baya zuwa sallar jama'a kwata kwata sai sallar juma'a wannan a kaulin mafiya yawan malamai fasiki ne eh, yana daga cikin fasikanci domin ya bar abin da yake wajibi farilla ta ainin sa wajibi ne musulmi ya sallah a cikin jama'a abinda muka rinjayar kenan sai in uzuri ne ya hana shi ya halarci sallar jama'a na'am to amsa kawo tambayoyi guda biyu tunda mun ce wuturi dai za a yi ya game? ƙwaro kwado eh wallahi wannan ba zan iya amsa wannan tambayar ba sai na yi bincike a kanta matsayin zubar da ciki kisan kai ne zubar da ciki kisan kai ne amma malamai suna cewa sai an hura masa rai wato bayan kwana 120 aka zubar da ciki wannan kisan kai ne sai ya biya diyar sai ya biya shine kimar kuyanga ko baiwa ko mun sha amsa wannan tambayar da karatun da muka yi ba sa ba ma dama haka yi dama da baka amsa ba an ba da baka tambayar ba an ba an samu waɗansu sun yi ai mun riga mun yi dama tambayoyi uku za a yi saboda magarba ta kusa akwai daga cikin yan uwanmu malam nura zai tafi karatu kasar waje za mu masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara akan zai tafi akan abin da zai je ya yi na karatun nan kuma ya sanya shi zamanto na tsoron Allah ne ya sanya shi zamanto mai albarka a gare shi da al'ummar musulmi baki ɗaya haka zalika duk wanda suka yi tafiya suka yi tafiya domin neman ilimi Allah ya albarkace su Allah ya ba su wato abokantaka na alkhairi na wanda za su zauna tare da su su taimaka musu akan wato abin da suka je nema kuma su taimaka musu wajen da'ar Allah kuma ya sa ya yassare musu wannan karatu nasu ga baki daya kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a wannan sa'a da yake karban addu'a kan wanda suke cikin wanda suke marasa lafiya suna kwance a asibitoci Allah ya ba su lafiya Allah ya tayar da kafadar wanda bala'i ya sauka a gare su Allah ya yaye musu wannan bala'i wanda kuma suka mutu Allah ya gafarta musu ya rahamce su mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani kaidin da ake ma al'ummar musulmi Allah ka rusa shi takunkumi da aka sanya ma ƴan uwan musulmi a ƙasar Gaza Allah ya karya shi Allah ya buɗa musu hanya da za su samu taimako da ɗauki daga gare shi wanda suke ƙoƙarin ba su ɗauki da taimaka musu Allah ya ƙarfafa su ya ƙara ƙarfafa musu su kan su kai musu taimako da ɗauki Allah ya saukar da nasara da rinjaye akan masu jihadi a tafarkin Allah a ko ina suke kuma Allah ya taimaki addininsa yan uwan musulmi wanda suke ribatattu a hannun arna sawa'un wanda suke a Guantanamo ko wanda suke a cikin a cikin sauran kurkuku na kasashen arna wanda muka sani da wanda ba sani ba da wanda ba mu sani ba da ma na kasashen musulmi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda aka tsare su bisa zalunci saboda sun tashi suna kokarin taimakon addini Allah ka kwato su ka fito da su haka zalika yan uwan musulmi wanda aka tsare su aka masanya su cikin bautar dangin bauta a yalwan shandam a cikin wannan kasar ta an mai da su bayi maza da mata da yara Allah kwato su har yanzu akwai sauran mutum wajen 120 suna nan bayi a hannun arna sun mai da su bayi ana bautar da su an yi musu zane irin na wato bayin wannan kabilar suna nan suna bauta waɗansu an mai da su kirista Allah kwato su Allah kuma ka taimaki addinin musulunci Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci na musulunci a wannan ƙasar Allah ka ba mu shugabanni na gari wannan kokari kamfen da aka fara da ake nema a fara na siyasa to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ya fitan mana da ingantattun shugabanni kuma Allah ya tsare jinanan mutane waɗanda suke nema su yaɗa barna ta hanyar wato kawo barnar daba da jefa tsoro a cikin zukatan mutane da razani da ɗaukan makamai Allah ka karya su Allah ka ba su nasara Allah kuma ka dankofar da su ka kuma sallada masu ƙarfi a kansu wanda za su ɓace waɗannan makamai daga hannuwansu domin su daina jefa razani da tsoro a cikin zukatan musulmi wannan abin da za a yi Allah ya sa a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma ya fitan mana da shugabanni ingantattu masu rahama masu taimakon addini Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ba mu marasa lafiya lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين